gaba da neman tikitin shiga gasar cin kofi na nahiyar turai wato champions league na shekara 2018 zuwa 2019 da ake ta yi kungiyar kwallon kafa ta dynamo kiv a jiya sun tashi can jaras babu ci tsakaninsu da ayat ek etan ta tashi ɗaya da ɗaya tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta molvid kungiyar kwallon kafa ta dynamo zagreb kuwa sun sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta young boys ne da kwallo biyu da ɗaya a yau kuma a ci gaba da fafatawa salzburg za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta cravena Folk za su karɓi bakuncin Benfica. PSB kuwa a gida za su karɓi bakuncin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bati Borisov ne. Za a buga wasannin ne duka da misalin karfe 8 na yammaci a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da ƙasar Chad. Idan muka dawo bangaren sai da sai 'yan wasan ƙwallon kafa ta duniya ko yayin da ake shirin kammala ta a Laraban nan mai zuwa. Ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona Paco Alcázar ya koma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Borussia Dortmund kan aro zuwa ƙarshen kakan wasa ta bana. dan wasan mai shekaru 40 mai shekaru 24 ya zo kungiyar ta barcelona ne daga kungiyar kwallon kafa ta valencia a shekara ta 2016 kan kudi euro miliyan 30 kimanin fan miliyan 27.3 amma ya kasa shiga cikin tawagar 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta barcelona na farko dosiwan ta ce suna da niyyar sayan dan wasan kan kuɗi euro miliyan 25 imanin fan miliyan 22.7 a ƙarshen kakan wasa ta bana idan muka leka kuwa ƙasar ingila ko idan muka leka ƙasar spain ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid ta ce tana sha'awar sayan ɗan wasan gaba na ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester City rahim Sterling mai shekaru 23 da haihuwa amma zuwa kakan wasa mai zuwa. har ila yau real madrid din tana buƙatar sake dawowa da tsohon dan wasan ta marino diaz daga kungiyar kwallon kafa ta leon ta hanyar kudin da ya kai ma fan miliyan 22 kimanin ta hanyar da ya kai ma kudin euro miliyan 22 kimanin fan miliyan 19.9 inda aka saye shi a kungiyar kwallon kafa ta sabiya sai dai sabiyan ta ce ta za ta sai da dan wasan ne miliyan 35 mai shekaru 25 da haihuwa kungiyar kwallon kafa ta barcelona kuwa na son sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta manchester united wato paul pogba dan shekaru 25 da haihuwa kafin a rufe hada-hadar saye da sayar yan wasan kwallon kafa da kakar wannan lokaci a ranar laraba mai zuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta arsenal kuwa alexander lacazette na kasar faransa mai shekaru 27 yana kallon sakamakon makomarsa a kungiyar kwallon kafa ta arsenal can fly emir ya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin ya huta lafiya